والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da zuwa wannan masallaci na sautin sunna a wannan rana ta sha ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ranar ɗaya ga watan mayu na shekara ta 2021 kamar yadda waɗanda suka tsara wannan lakta ka bayyana ana so a ɗan yi bayani game da matsalolin da ake ciki da kuma muhimmancin addu'a a waɗannan kwanaki da za mu fuskanta daga gobe da daddare insha Allah ta'ala kamar yadda muka sani galibi matsaloli da muke ciki da kuma fitintunu da muke ciki za ka samu cewa abin da yake jawo su shine nisantar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma saba wa Allah subhanahu wa ta'ala da yawa daga cikin musibu za ka ga abin da yake jawo su kenan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ma asaba kum min musibah ma asaba min musibah ta ce to ma asaba kum min musibah wa ma asaba ma asaba kum min musibah ke fa bi ma ta ta bata yi ma asaba min musibatin بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير أول شو وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin alƙur'ani musibin da suke samu ko suna zuwa ne daga abin da hannayen ku suka aikata wa ya afu an kace amma Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya nuna yana yin afuwa a kan abubuwa da yawa idan muka yi nazari muka duba yanayin yadda muke rayuwa za mu ga cewa akwai abubuwa da yawa da muke yi waɗanda ba su dace ba kusan duk zulufan da ake aikatawa duk zulufan da al'ummomin da suka gabata suke aikatawa babu wani zunubi wanda ba mu aikatawa a yanzu farko idan misali muka kalla mutanen annabi musali Allah subhanahu wa ta'ala cikin alkur'ani yawanci yana maimaita babban zirgin da ta aikata ta mallakar da su shi ne sun kuwa annabi tsari a kan ya fito musu da takuwa annabi tsari ya fito musu da takuwa da ya fito musu kuma allah ya sa musu sharaɗi amma suka kibon wannan sharaɗin kamar yadda Allah su wata ala ya faɗa mana a cikin suratul shu'ara aka ce musu laha shirhun wa lakum yau min amma kuma suka yadda sukan yadda kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya faɗa a cikin suratul qamar fanadaw sahibahum fata'aqaw fanadaw sahibahum fata'aqaw fa'aqar saboda haka kaga karshe Allah subhanahu wataala ya halaka da su kamar yadda ya faɗa a suratul araf da suratul hud da suratul shu'ara ne ta kanta da kuma suratun kama da shan. suratul shams فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها kaga yanzu mu idan ka kalla ba wai shaguwa ma ake kashewa ba mu idan ka kalla za a ga rayukan al'umma ake kashewa yanzu ko yau da safen nan na karanta labari mai tada hankali wani yaro a kaduna duka duka na ka kalli yaron ba zai wuce shekara takwas ba akwai makocin soja ne suka kama yaran nan suka yi hidina da jinsa suka ce dole uban sai ya ba da kuɗi uban ya je ya kai kuɗi amma da suka gane yaran nan ya gane suka murɗe mai waya suka kashe shi to kaga su mudawa abin da suka yi kawai shine sun kashe taguwa amma Allah subhanahu ta'ala ya dindake su kamar yadda Allah ya ce idin ba ta ashqaha idin ba ta ashqaha na'am ba qala lahum rasulullah ila atallahi wa tuqyaha na'am fakazzabuhu fa'aruha fadamdama alaihim rabbuhum أكاديمينا كتواني su shi ne wannan samuwar da suka kashe yasa ko da a suratul shu'ara ma cewa ai fa aqruha fa asbahu nadimin fa asbahu nadimin amma ko yanzu ka duba ka ga daga yan siyasa da sojojin waɗanda ba sa son waɗannan fitintunan su kare ka duba ka ga irin abubuwan da suke faruwa na karshe-karshe da sauransu ya za a yi samu zaman lafiya idan ka ɗauko mutanen annabi idan ka zo ka ɗauko mutanen annabi su ma za ka ga Allah subhanahu wa ta'ala yana ta maimaita zunubin da suka aikata shi ne suna zai wa maza ka gani kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a suratul a suratul araf ko innakum la ta'tuna rijala innakum la ta'tuna rijala shahwatan min dunin nisaa falantum qawmun mustabqun kaga ni a suratul shu'ara kuma ta tura qur'ana to kaga wannan idan ka kalla da kyau zai nuna maka cewa babban abin da suke aikatawa shine luwadi suna zakewa maza wannan shine sababi da kuma dalilin da ya sa Allah subhanahu wataala ya halakar da su wannan shine sababin da ya sa Allah subhanahu wataala ya halakar da su saboda haka yanzu idan ka kalla a cikin al'ummar mu tun daga 'yan siyasa da masu kuɗi da sauransu mutane nawa ne suke aikata irin wannan sana'a ta mutane annabi suna da yawa waɗanda abin da suka sa a gaban su kenan kawai luwadi ba na mantawa akwai wani lokaci da wani malami ne za iya cewa yana faɗakarwa sosai sai ya zama cewa sai ya rubutu a facebook kawai sai na yi sai wani yaro sai ya bi ni sai yake ce mun wannan da kai comment a kansa yana yana luwadi ne yace yana luwadi ne wallahi malam sai da kai na yi kamar zai buga saboda ni yadda na san mutumin na san baya yi wa mace kallo idan ya gama ta baya iya mata kallo amma dai na san mutum ne wanda yana son ya yi kuɗi wallahi malam sai da ya ɗauko min kyasin su da suka ga hoton shi ga hoton mutumin sannan ne na gaskata na ya tabbata kan ne ya faru yanzu mutane nawa ne suke irin wannan to malam ya za a yi ba za mu shiga cikin kusurkuru ba idan muka tafi wajen mutanen annabi shu'aibu su ma za mu ga babban zulumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ta maimaitawa wanda mutanen annabi aiki suka aikata shi ne sauyan mutu idan aka ce sauyan mutu, ba wani ya tsaya a kawai iya a awo ba ne a'a yana nufin duk lokacin da ya zamanto wani yana da haƙƙi a ka ba za ka ba shi da ya kamata ba a suratul lara falla ya ce ila madiyana wa ila madiyana aqahum shu'aiba na kwana ya ولا تنقصوا المكيال والميزان نعم إني أريكم ولا تنقصوا المكيال ولا تنقصوا المكيال ولا تنقصوا المكيال والميزان ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين نعم وإلى مدين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا تنقص المكيال ولا تنقص المكيال والميزان irin waɗannan ayoyin suka zo a suratul shu'ara da wasu daga cikin surorin alqur'ani kaga idan ka kalla za ka ga wasiya annabi shu'aib ga shi shine wala ta tabaqatu an-nas ashiya'ahum mana kada su dinga tauye wa mutane su, saboda haka ta ga yanzu idan ka kalla za ka ga mafiya yawancinmu za ka ga azzalamai ne na farko idan ka zo idan ka zo misali ka ɗauko daga 'yan kasuwa za a ga 'yan kasuwan mu manya da yawa za su je indiya ko china a yi musu kaya sai a rage masa kwari ba don wani abu ba ina saboda su samu riba da yawa Tun mutumin da yake zuwa kasar waje ya san wannan za ka ga cewa yanzu idan dai ka je ka so ba a saudiya ka zo ka ce irin shi a najeriya na ka kwanin jin siya bambanta ko da a kamfani ɗaya aka yi su a indiya ko a china ko ma a faransa me ya jawo ga mutanen mai ina fatan mun gane idan ka zo kan ƙananan 'yan kasuwa haka za a gari kamar yadda ake cewa kashin jakar saboda haka in ba ka yi wannan ba zai maka rantsuwa a kan tsariya kuma zai cuce ka in ka zo kan malamai kama daga masu aikin gwamnati kama daga waɗanda suke malamai ne a gefe za ka ga duka zalunci ya shiga harka lattara zai zo ya ce idan mutum bai ce hand out ba in mutum bai ce hand out ba to ba zai ba zai jarabawa ba za ka ga mutum malami ne a jami'a ko a haya institution amma baya zuwa aiki sai dadda jarawa sannan ya zo ya tara ya tarawa ɗalibai aiki kaga duk wannan yana da cikin zalunci duk kuma ya zai shiga cikin walantar makafin na tashiyawa in ka dawo kan malamai waɗanda suke gefe su ma da yawa za ka ga wani lokaci idan harkar kuɗi ta shiga sai ka ga an samu shira akwai wani akwai wani a akwai wani da ya zo wani talaka ne ya zo yana an masa haihuwa da aka masa haihuwa sai yake neman taimako sai ji wajen wani gwamna ya ce da Allah ya taimaka masa saboda haka sai gwamnan ya ce masa ba matsala ka samu ladan saboda haka sai ya ɗau dubu ɗari biyu sai ya ba ladan ya ce ga shi ne idan wannan talakan ya zo da Allah a bashi a bashi wannan taimakon saboda haka shi kuma ladan da ya tashi talakan nan yana zuwa kawai sai ɗau dubu goma sha takwas sai ya bashi na kashi nawa ya bashi cikin ɗari kenan na kashi na a kai goma wa kashi ta. kashi tara ya bashi saboda haka shi kuma da alama dubu sha takwas sun ma bai taɓa rike ta a dokar ba sai sai wajen gwamnan yana karkarwa sai gwamnan ya ce mata to nawa ya baka sai ce ya ban dubu sha takwas sai ce to ga je kina ce na kara ma ina fatan kun gane sau da aka shi kuma akwai akwai wata mace da ta zo shi ma a cikin gwamnonin arewa ne wata mace ta zo neman taimako marayu ne sun dame ta ba yadda za ki da haka shi kuma gwamnan da ya tashi sai ce mata ki zo wajen mala ki zo wajen malam saboda haka sai ya ɗauki miliyan biyu sai ya ba wa malamin ya ce da Allah idan ta zo a ba ta miliyan biyu jin ranar da ta zo sai ya ce mata wallahi kin san mutanen ba su da alkawari kullum idan ta zo sai ya ce wallahi kin san yin siyasa kin san yanayin shike nan ko kaɗan ranar kawai sai aka ba ta shawara sai aka ce yanzu yadda za ki kawai ki je ki zauna ke da marayu a daidai kwakwakin inda gwamna yake wucewa saboda haka ta tattara marayun ta je ta zauna a daidai inda gwamna yake wucewa gwamna yana zuwa ya gama ta da yara a hanya sai ce waɗannan ba ya ga ke labai matan nan ke da kamar ta alkawari ta kasa cikawa shi ne yau ne ta ha sai gaban ke fara sai ce kawai su shigo mota da ta shigo mota suna tafiya suna tafiya sai kawai sai ya sai sai yana zuwa ofis sai sa a kira malamin nan ana kiran shi malamin zo yana karkarwa shi ke da sai ke tambayar sa ga wannan matar sai ce layi kudin suna a kawo yanzu za a ce a kawo mata sai ma zai ɗauko miliyan biyu ne ba ta kaga duk iya yadda za ta kyautata mai zato to mafi ƙololuwar kyauta da zato shi ne ce ya sa kudin a akawun sai ya sami intanet sai ya baka idan kuma kai amfani da zahiri shi ne ya so ya cinye kudin duka to idan ka kalli idan ka kalli a littafin ibn al-qayyim ad-da'u dawa ko kuma asalin sunan yanka na littafin al-jawab al-kafi liman sa'ala an du'a za ka ga yawancin musulmin da muke ciki yanzu na kidnapping na rashin tsaro da shugabanni da kowa ya zamanto gaba mu, muna cikin tsoro da fargaba da kuma rashin tabbas a rayuwa idan ka kalla za ka da cewa gaba ɗaya waɗannan kusurturin da muke ciki sabon Allah su subhanahu wa ala ne a cikin wannan littafin ya kawo yadda sabo yake tasiri da kuma yadda yake haifar da musuloli a cikin rayuwa ya fara tun daga neman ilimi yanzu a ga mutane da yawa suna zuwa karatu amma mutum zai zo ya ce maka baya cewa galibin mu idan muka tashi abin da yake zuwa mana ne na masara da matsalolin rayuwa da sauransu amma kuma idan ka yi nazari sai ka ga cewa akwai nan sassanan da tabi'ai waɗanda suka shiga matsaloli na rayuwa irin namu kuma amma kuma suna haddace ilimi mu ya haɗe ba ma iya cewa. idan dai darasi ya ka zo gobe ba wanda zai yi amsa maka cikakken tambaya ɗaya kamar yadda shi ibn qayyim ya kawo cikin wannan littafin na jawabul kafi liman ta'ala an jawabul shafi yadda ya kawo cewa tasirin zulubai kuma kai ma za ka yadda da haka saboda yanzu misali na san ko su babanmu shugaba ba su taɓa ganin wanda saboda yunwa ya ɗaura dutse a cikin shi ba ba ba kun taɓa gani to amma ka ba saba nan sallallahu alaihi wasallam ta abu huraira saboda yunwa har dutse suke ɗaurawa amma a fa abu ya haɗe ta hadisai sama da dubu biyar saboda haka bayan tsayin kamar yadda yake kawowa yake zirmai suna tasiri sosai wajen samun ilimi kamar yadda ya kawo yake cewa a lokacin da shafi'i ya je wajen imamu malik imamu malik ya ga sun kwakwalwar da allah ya masa sai yake cewa da imamu shafi'i إني أرى أن الله قد ألقى في قلبك نورا فلا تطيعه بظلمة المعاصي yace na ga Allah ya jefa wani haske a cikin zuciyarka saboda haka kada ka ji tasar da wannan hasken da ka duhu a kaman nan da ne saboda haka imamu shafi haka ya kasance yana kiyayewa imamu harmainu suwayi ɗaya daga cikin malaman musulunci kamar yadda aka faɗa tun da mahaifinsa ya ajiye shi yake so ya zama malami saboda haka ya killace shi a wani waje baya yarda ya ci wani ciki sai abinci ya kawo masa akwai ranar ma da ya je mai ziyara sai ya tarar da cewa akwai sai ya tarar da cewa akwai akwai a sai tarar da cewa suka yaran ta gaza sai ke tambaya ta ga ce ai wata mace ce ta shigo ta baki nono saboda haka ya daga ta sama ya daga yaron sama sai da ya amayar yake nuna da haka haka ya fi kokari sai da ya ga yaron nan ba abin da ya ke ci illa halal kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai da ya suka mai dole shi saboda wannan yaron shi ne wanda ya fara sa tubalin farko na ilimin mahasir shari'a kuma littafin sa alburhan fi usul fiqh yana daga da littafai guda hudu wanda gaba ɗaya ilimin usul yake koma zuwa gare su shugabanni azzalimai waɗanda da yawa daga cikin mu muke kuka suna zuwa ne daga halayen da muke aikatawa idan muka kalla 2013 2014 lokacin da fitattunin boko haram suka yi tsanani mutane sun ta addu'a canji canji canji canji aka yi ta allah canji saboda kowa ya ɗanɗana ana cikin bala'i don haka a lokacin da aka yi zaɓe a ranar ashirin da takwas ga watan mars na shekara ta dubu biyu da goma sha biyar aka kuma bayyana sakamakon zaɓen a ranar ɗaya ga watan afrilu na wannan shekara mutane da yawa sun zaci za a samu sabuwar najeriya Ko haka yi zata saboda wanda aka zaɓa suna tunanin cewa insha Allah za a samu kinci amma a yi haƙuri kuma a kyautata min da so sai ya zama to mutane da yawa suna ganin zarar jiya da yawa mene ne da yau da ta haka ta ba shi ya saboda canji muka nema amma mu ba mu canji halayen mu ba ibn qayyim a cikin littafin al-fawaid yana cewa wa hikmatul لا تقتضي أن يولي علينا مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز فكيف بمثل أبو بكر وعمر يدي أهجب الله Allah shi ibn qayyim ya rayu ne a karni saboda an jini bai qayyim a shekara ta ɗari shida da hamsin da ɗaya a shekara ta ɗari shida da tasirin da ɗaya ya rasu a shekara ta ɗari bakwai da hamsin da ɗaya gara rayuwar shi da ya fi ƙarni da takwas ne da shekaru tara yana ƙarni da bakwai yake cewa a hikimar Allah babu yadda za a yi shugabanmu ya zama irin abubuwa ya zama irin mu'amala da umar bin abdulaziz yace balle shugaban mai zama irin abubakar da umar ba zai yi ba yace ba zai taba wa ba yake cewa kamar yadda magabata suke faɗa shugabannin mutane daga halayensu mana halayensu su ne suke su ne suke su ne suke rikidewa sai su zama shugabanninsu sau da aka ce sa idan ka kalla za ka ga mutanen da a abubakar ya jagoranta sun fi mutanen da sayyidina umar ya jagoranta nagarta da shi ma sayyidina abubakar ya fi sayyidina umar nagarta kaga sayyidina umar a cikin mutanen da ya jagoranta aka samu wani bamar zuciya ya kashe shi haka nan idan ka kalla za ka ga mutanen da sayyidina umar ya jagoranta sun kuma mutanen da sai gina umar ya jagoranta na garka saboda shi ma sai gina umar ya fi sai gina umar da garka kaga sai gina usman a cikin ya aka samu suka taru kamar juyin bari suka kashe shi yana karatun alkur'ani haka za ka taho idan ka zo kan sai gina aliyu shi ma za ka ga gingimin da ya shiga ciki ba sai gingimin da sai na usman ya shiga ciki ba ya yi shekaru hudu da wata tara a kan hadisanci daga shekara ta talatin da biyar zuwa cikin shekara ta arba'in amma kaga a cikin wannan shekarun aka yi jamal aka yi sisse aka yi naharawan ƙarshe ma kawai aka samu wasu daga cikin kawari suka ce kawai manyan nan ko waɗanda suke kawo matsalolin nan mutum uku ne kawai a tare kawai a haɗa baki kawai a kashe su lokaci guda saboda haka suka ce daga amurjiyar as sai ali bin abi zalim sai muawiya bin abi sufyan kawai dukkan su aka ce su lokacin a asuba saboda haka haka aka je haka aka je zaman cewa shi sai da na aliyu ya fito sallar asuba din aka samu aka kashe shi abdurrahman ya kashe shi bin murja shi kuma ya zaman cewa amurjiyar as a ranar na ibinsa ne ya fito saboda haka nasibin shi aka kashe shi kuma mu'amiya an soke su amma bai mutu ba sai da ma ya ƙara shekara ashirin bayan haka wannan shi ne hakikanin abin da yake faruwa Allah madaukakin sarki a cikin Allah madaukakin sarki yana cewa a cikin suratul anam wa kadhalika nawalli wa kadhalika nawalli ba'd wa zalimin ba'dhum la وكذلك نولي بعض الظالمين بعض وكذلك نولي بعض الظالمين بعضهم بعضا بما كانوا يكسبون. Ina fahimta ta wannan ayat ce take faruwa a Najeriya. kamar yadda ka gani haka muke dora azzalamai kan azzalamai ma kano ya tibon saboda abin da suka kasance suna aikatawa saboda haka babban abin da ya kamata mu yi idan muna son mu samu shugabanni na gari matsaloli ya zamanto sun yi ƙasa a najeriya a zaben da yake tunkara mu na 2019 wanda za a tabuwa ne na wannan shekara shine kowa ya ce ya yi nazari kowa ya je ya yi nazari ya gyara halayensa tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine babban abin da zai samu samu ci gaba lallai ibn qayyim ya kawo abubuwa da yawa waɗannan zunubai suke jawowa ibn qayyim da da cikin abin da ya kawo a cikin wannan littafin yana cewa ko rigingimu kana kana yawan yi da matarka ko abin hawanka yana yawan samun mushkiloli to ka je ka yi istighfari saboda ta yi wani abu ne ya haɗo ku da Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya biyo maka ta wannan fannin kamar yadda ya kawo maganar al qudai bin Iyad inda yake cewa inni la'asi Allah fa ara zalika fi khuluqi dabbati wa ma'ad yace da yawa na saba wa Allah sai in ga tasirin zinuban a ɗabi'un matata da kuma ɗabi'un abin hawa na ibn qayyim yana nuna cewa raunin da muke da shi yanzu ta yadda za ga kowa yana tsoron kafirai kowa har ba ma a yaki ba mutum yana tunanin ma ko da abin nan shugaba ya zama sai ka ga mutum yana raba kafa dole sai ya kyautata wa kafirai saboda yana jin tsoron su wannan shi yana daga cikin tasirin zinabai da kuma raunin imani kamar yadda ibn qayyim ya faɗa kamar yadda ibn qayyim ya faɗa ƙarfin mutum yana kawowa ne daga zuciyar shi saboda haka duk lokacin da mutum yake sabawa Allah subhanahu wa ta'ala to zai zama to cewa zuciyar shi za ta rauni saboda haka idan zuciyar shi ke rauni to gaba ɗaya gaban sama za su rauni saboda haka lallai abin da ya kamata shi ne mu koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala akwai wata iska wacce ke da ban mamaki wacce har yanzu idan na tuna ta ina mamakin ta sosai ko kuma in ce iskoshi guda biyu ta farko shine akwai lokacin da Abdullahi bin Mubarak suka fita roƙon ruwa a daidai safa saboda haka da suka fita roƙon ruwa sai suka roƙi Allah suka roƙi Allah amma ba alama komai saboda haka can sai suka ga wani bakin bawa a gefe sai suka ga bawan da ɗan gwadansa giya ta kwakwani ya ɗaga hannu yana cewa Allah ta yi ruwa ya Allah mutane sun shiga wani yanayi kawai sai suka ga sama ta amurka ke ga ruwa abdullahi bin mubarak na san da yawa daga cikin ku shi amma ga waɗanda ba san shi ba yana daga cikin bayan allah salihai kuma malami ne na fikiru wasu malaman suna cewa mazhabarsa ba ta gaza mazhabar imamu malik ba amma shi bai samu ɗalibai ba ne ya samu zabar ba ta yaɗu ba in kuna karanta sunan da turmuzi za ku ga yana yawan kawo mazhabarsa a fito da kuma wasu littattafan kuma talibi ne yana daga cikin kuma waɗanda suka taimaka wa su ma malik ta ɓangaren kuɗi da kuma yadda za a tafiyar da rayuwa saboda haka sai sa ya tashi sai ya samu alkudar bin iya wanda alkudar bin iya yana da cikin manya-manyan bayan allah na wancan lokacin saboda haka sai ya zama cewa da ya gaya masa sai ku zai iya abin da lallai yadda za a yi aji a samo da wannan bawa aji a zo da shi saboda haka abdullahi mubarak ya ce wajen ubangidan mutumin nan ya ce ko nawa ne zai sai bawa nan mutumin ya ce ai wannan bawa mutumin ne ba zai iya sai da shi ba ya masa masa haka da ya siyar masa da shi suka kama hanya za su tafi gidan al'ummar da iya saboda haka kawai sai bawan da yake da abdullahi bin ya yake masa ina da wani wurin da ya tsarar da mazan karanta saboda haka sai shiga wani matsalaci, sai ya zauna ya jira shi bayan ya kammala wurin na nafuloli da suka rage masa sai wai kuma wajen abdullahi bin mubara sai ke ce masa alaka haja uridu an ansarka ila maulaya yace kana da bukata ina so don koma ga Allah duk da mutane ta da sun gane ni to ina so zan koma zuwa ga Allah sai ta roƙon ke dan Allah ya yi hakuri su karanta inda za su je wajen al'ummar duniya saboda haka sai mutumin da yake ina aikin da mutane sun gane su zai koma zuwa ga Allah saboda kawai sai ya yi sujjada sai ya ce Allahumma qbidni al'an al'an ya Allah ka ɗauki rayuwa ta yanzu yanzu sai kawai ya ga kuma nan ya mutu saboda haka wannan yana daga cikin dalilan da ya sa wasu daga cikin magabata idan suka fitar roƙon ruwa istighfari kawai suke su dawo ko sallar su kaɗin ma ba ta yi Allah yana cewa wala anna ahlul qur'an amanu wa taqaw wa anna ahlul qur'an neman fara Allah ne babban abin da yake kawo arziki ne babban abin da yake kawo aminci ba iya addu'a kawai ba Allah ya ce a suratul nur fa qul tastaghfiru rabbakum tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara na'am yuhyi as-salam ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا kalbiyar waɗannan ayoyin za fahimci cewa babban abin da yake kawo a samu jin daɗi na zama rayuwa Shi da fari neman gafara neman gafara da zuwa ga Allah subhanahu wataala wanda mun kuma muna da muna taƙaitawa musamman mu da muke danganta kanmu da sunna muna taƙaitawa sosai wajen neman gafara annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce yana neman gafara su dari a rana shi ko wannan an gafarta mai abin da ya gabata da abin da zai zo na zunubin shi to kai kuma da wanda ya gabata ma baka san hukuncin Allah kai ba yaya za ka iya takaita saboda haka lallai yana da kyau mu fahimci cewa wannan yana da matukar muhimmanci mu fahimce shi akwai abubuwa da yawa waɗanda suke kautar da bala'o'i na gama da ya fara nutsewa alhali kuma an ce mun awa ɗaya ne kuma sai na yi zan tsaya koma ka zauna sai na awa ɗaya zan tsaya zan zauna ka koma ma ka zauna yawwa saboda haka akwai abubuwa da yawa waɗanda suke jawo idan ana cikin fitintunu ya to an fita daga waɗannan fitintunan kun ga na farko ga istijifari mun fara da shi wanda istijifari a shi ne abu na farko wanda ya kamata a fara da shi wato kista ta biyu da nake so in gaya muku wacce ita ma tana da ban tsoro wacce ibnu qayyim ya kawo ta abada da kawai wani mutum ne wani yake zagin shi da yake zagin shi sai kawai yana ta zagin shi yana ta kuma ya mutunci sai ce masa ɗan dakata da ya dakata sai ya shiga gida ya yi istighfari ya ƙasƙantar da kai zuwa ga Allah subhanahu yana fitowa sai mutumin ya kasu rauni saboda haka sai yake mamaki ya aka yi da yana iya zagin shi kuma ya kasa yace mata idan ila Allah alladhi sallaka alayya ita na tuba ila Allah da dora ka kai ne dama abin da ya haɗa mu da Allah shine ya jawo matsala saboda ka shirka ibnu taymiya a cikin littafin ka alwasiyatu kubra yake cewa duk mutumin da mutane suke zage shi ma kuma ya koma yana zage yace to fa'alam anna musibatahu musibatuhu yace to ka sani cewa wannan mutumin yana cikin musiba saboda haka duk lokacin da ya zamanto mutane suna zagin ka kai ma kuma ka koma kana zagin to kana cikin musiba kamata yayi ka samu kalwa ka nemi gafara Allah saboda haka babban abu shine mutum ya gafara ya nemi gafara Allah subhanahu ta'ala wannan shi ne mataki na farko abu na biyu daga cikin abubuwan da suke kautar da bala'o'i shi ne aikata ayyuka na alkhairi in mutum ya zamanto yana aikata ayyukan alkhairi to wannan ayyukan na alkhairi za su kankare masa fitattunan da yake ciki da kuma bala'o'in da yake a suratul qur'an Allah yana cewa wallazina la yad'una ma'a Allah wallazina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yad'una رواية ce saboda haka sai ya zamanto Allah madaukakin sarki ya umarce shi da tsaye da sallah a matsayin kafarar wannan zunubin ne a suratul hud Allah yana cewa aqimi salata wa aqimi salata wa aqimi salata ta'ayna wa aqimi salata tarafay النهار يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين أنا سبحانه وتعالى كما يدعى على من تفسيري suka bayyana wannan ayar ta sauka ne ga wani mutum da ya sumbanci wata mace wacce ba muharramarsa ba saboda haka sai Allah ya saukar da wannan ayar inda Allah subhanahu wataala yake nuna cewa ya eh, da sallah a ɓangarori na yini da kuma na dare saboda kyawawan ayyuka suna tafiyar da munanan ayyuka saboda kaga wannan yana nuna mana cewa lallai yana nuna mana cewa lallai mu yawaita ayyukan alkai sadaka yanzu nan malam ya gama mana magana akan abin da yake da alaka da yanzu nan malam ya gama yi mana bayani akan abin da yake da alaka da ciyarwa yana da kyau mu yawaita sadaka musamman a irin waɗannan lokuta mu yawaita sadaka mu yawaita abubuwan da za su kusantar da mu da zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda waɗannan abubuwan matuƙar muna yin su to suna tafiyar da bala'o'i suna tafiyar da bala'o'i abu na gaba saboda yanayin lokaci shine addu'a ita ma addu'a tana daga cikin abubuwan da suke tafiyar da bala'o'i Allah madaukakin sarki yana cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin Allah madaukakin sarki yace ku roƙe ni zan amsa muku saboda haka addu'a tana da cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki idan ya amsa tana tafiyar da balawi kuma musamman addu'a a lokacin azumi kamar yadda malamai suke cewa akwai alaƙa sosai tsakanin addu'a da azumi shi yasa Allah maɗaukakin sarki a suratul baqara bayan ya jero ayoyin azumi tun daga ya ayyuha allazina amanu kutiba alaykum as-siyam ya biyo daga shahar ramadan alladhi unzila fihi al-quran sai biyo wannan ayar da wata aya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib na'am ujibu da'wata ad-da'i فاستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون kaga Allah subhanahu wataala bayan ya kawo waɗannan ayoyin da suke magana a kan azumi sai kuma Allah ya kawo magana a kan addu'a ya ce idan bayina suka tambaye ka game da ni to fa inni qarib ni ina nan a kusa ujibu da'awatar da'i idza da'a ina amsa addu'a wanda ya kira ni idan ya kira ni akwai lokuta da yawa na amsar addu'a wanda ya kamata mu kiyaye su saboda mu fita da cikin waɗannan bala'o'i da muke kaga daga ciki akwai ƙarshen dare ko kuma in ce ɗaya bisa uku na ƙarshe na dare kamar yadda ya zo a cikin hadisi wanda wajen sahabbai ashirin da takwas suka rawaito da lafuzza daban-daban wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yana saukowa zuwa ga saman duniya daga al'arfinsa saukowa wacce ta dace girmansa da kuma matsayinsa Allah maɗaukacin sarki yana cewa waye zai roƙe ni na amsa masa wane ne zai tambaye ni na bari wane ne zai yi nemi gafara ta na gafarta maka saboda kaga wannan yana nuna cewa irin waɗannan lokutan ya kamata mutum ya kiya bakin ƙoƙarinsa wajen ya ga ya tashi ya roƙi Allah subhanahu ta'ala a daidai wannan lokacin saboda Allah subhanahu ta'ala yana amsa addu'a a wannan lokacin sannan na biyu idan mutum ya kammala azumi annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya faɗa a cikin hadisi mutumin da yake azumi yana da addu'a wacce ta je Allah baya kautar da ita saboda haka yana da tsananin amfani mutumin da ya zamanto yana azumi ya zamanto cewa yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yana kaskantar da kai zuwa ga Allah madaukakin sarki insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki zai amsa masa wannan addu'a ta shi saboda haka in mutum yana tafiya nan ma in mutum ya yi tafiya nan ma yana da cikin lokuta waɗanda ake amsa addu'a akwai ba waɗanda ya kamata mutum ya yi amfani da su a lokacin da zai roƙi Allah subhanahu wa ta'ala daga ciki ne in mutum zai roƙi Allah ya zamanto ya roƙi Allah da harshe na ƙasa ƙasa kaga annabi zakariya lokacin da yake sanda ne Allah ya faɗa a suratul maryam إذ نادى da إذ نادى ربه نداء خفيا نعم قال رب إني وهن العظم مني جعل الرأس شيبا ولم كن بدعائك رب شقيا نعم. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاكرا فهب لي من لدنك وليا kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a nan gurin Allah yana mai ƙasa da murya yana mai ƙasa da murya kamar yadda ya zo a lokacin ya zo suna ɗaga murya suna ambatan Allah a lokacin ya ce ku sauƙaƙa wa kawunan saboda wanda kuke roƙa ba kurma bane kuma ba wanda baya nan bane saboda haka yana da matukar mahimmancin gaske in mutum zai addu'a ya kaskantar da yi zuwa ga Allah ya nuna shi ba kowa kowa ne, shi yasa kuka ga idan ana roƙon ruwa ake tuya mayafi ake juya shi a sanya shi a barbaci duka wannan kaskantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala ne ana ta duk sanda za ka yi addu'a ya zama to ka kaskantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin abubuwa masu girman gaske shine idan mutum ya zama to yana son wani abu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya iya bakin kokarin sa wajen cin halal saboda haka mu yanzu da muke cikin bala'o'in nan kowa ya yi kokari ya sarkace abin da zai saboda idan ya zamanto abin da za ka ci ba halal ba ne to wannan yana daga cikin dalilan da suke tsawa ba za a ci addu'a ka ba akwai wani malaminmu da muke zuwa karatu a wajen shi a a lokacin muna karatu a madina mun je karatu a wajen shi a shekarar 2003 muka je karatu a wajen shi kullum littafi takwas da yake koyar da mu kuma a lokacin kullum kuma a lokacin shekarar da saba'in da takwas amma kullum yana koyar da mu littattafai guda takwas da asuba za mu zabe zajin mustaƙali za mu yi muharrar bayan sallan magarba za a yi safariniya za a yi kitabun tauhid bayan sallar la'asar za a yi attasir bayan sallar isha za a yi na yawa, za a yi alburhaniya yi ilmin fara'id za a yi da tirmidhi guda nawa ne lissafa tara ko yawa ne eh, to shi da tirmidhi ne ake shigo da shi wata rana haka to yake mana kullum wata ran tara wata ran takwas mala abdullahi gadan kai da muka je da shi a 2008 shi yana ganin malamin nan haddasa abokai saboda yadda ya ga duk abin da yake so cikin sauki yake zuwa shi to shi wannan malamin ya ke ba mu labarin wani mutum a yau ya ce Allah ya masa Allah ya masa rama ya ce mana in rufi ya ce aljihun ya fita in rufi ya kuma ba a taɓa samun kusurwa ba aljihun kuma yana kusa kwata-kwata baya dawowa saboda haka aka tafi wajen mutumin nan, aka tafi har da sarkin gari aka je aka zarge shi aka ce ko dai yana wani gulin motori saboda an ga in dai ya yi iya ya aljani zai fita kuma baya dawowa kenan dama jarki yake hawa sai ce da mutanen ku biyo ni sai suka biyo shi da suka biyo shi ya je nuna musu wata gonar shi ya ce iya abin da ya fito daga wannan gonar da ke ci in na ci wani na yi iri da wani ba abin da ke ci daga cikin abin da ya fito daga hannun mutane idan ya suka ce haujar sun ka kasance sun gane sallam da haka sai ta kaga nan sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi na goma wanda imamu nawawi ya kawo a littafinsa wanda ya tattara hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam guda arba'in da biyu ya kawo kisan wani mutum ko wanda abincin shi haram ne abin shansa haram ne sannan kuma ana ciyar da shi da haram aka ce ta za a iya amsa masa saboda haka ce sa wasu malaman suke kawo wani hadisi cewa kai kyautata abincinka za a sha addu'a ka to wannan yana daga cikin manya-manyan ladubban addu'a shine gaba da komai ya zamanto in za ka roƙi Allah subhanahu hala, ya zamanto abin da za ka ci ya zamanto halal waɗannan kwanaki da muke fuskanta kwanakin ƙarshe na ramadan kwanaki ne waɗanda suke da mahimmanci gaske wanda ya kamata mu dage da addu'a mu dage da roƙon Allah saboda darare ne wanda babu wasu darare a duniya da suka da haka kwanaki takwas da yininnuka to yininnukan goma da zulhijja su ne a gaba amma ta fuskar darare to babu wasu darare da suka fi waɗannan dararen na ƙarshen ramadan daraja Sau da haka yana da kyau yawan ta addu'a cikin addu'o'i masu mahimmanci shine addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wa nana Aisha Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni saboda haka wannan yana daga cikin addu'o'in da ya kamata mu dinga mai maimaita kuma in iya baki kokarin mu wajen mu yawaita wa kasan mu addu'a mu yawaita wa kasan mu addu'a mu yawaita wa uwan mu addu'a kamar yadda ɗaya daga cikin magabata yake cewa duk lokacin da muke so amsa addu'a mu to sai mu yi wa ɗan uwan mu addu'a saboda in kai wa ɗan uwanka addu'a kai ma mala'ika zai ce kai ma ba ka iya shi ka ko da addu'a da mala'ika da addu'a ka bala a haɗa mutum da su ba ka saba wa Allah dan haka na ga mallan ya dace dole sai na tsaya duk da ban ta suka ba ta ɗaya da minti bakwai na fara amma dai abu zan tsaya a nan abin da zan ƙara ƙarfafa gwiwar shi ne lallai ni iya bakin mu wajen mu gyara halayen wallahi a fahimta ta wannan ne babban maganin waɗannan masifo amma addu'a ban ce ba za ta ci ba amma dai ba ita ce guda ɗaya mafita ba babban mafita shi ne mu dage mu zage dace mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala mu koma zuwa gare shi kowa tsakaninsa da Allah ya san zinaban da yake aikatawa kowa ya san haƙoƙin da baya bayarwa kowa ya san matsalolin da yake da shi ya gyara kanshi ya gyara na kusa da shi aya karshe ma da za a karanta mana ya yi wa lalina amanu kuwa kusa ko ya ayyuhar lalina umarni cewa kan ka tseratar da kanka kawai ka tseratar da iyalanka yana da kyau mu dinga kallon harkokin iyalanmu me matarka take yi me ƴaƴanka suke yi yana daga cikin manya-manyan kurakurai a cikin mutum yana da aikin gwamnati ko kuma yana da wata sana'a wata kullum idan ya fita baya dawowa cikin wannan yana da cikin mushkiloli da yawa musamman yanzu irin yadda bala'o'i suka yi yawa zinan matan aure kalle kalle abubuwa da yawa da haka na ta ta karshe da nake shi ne kowa ya yi kokari ya samu lokaci da zai dinga zama a gida duk wani kuɗi da kake samu wallahi bai kai da wani iyalanka ba ya zama to akwai zaman da kake yi kana bibiyon yanayin yadda iyalan suke kasancewa saboda wasu bala'o'in za su iya shigo muku ta wannan bangaren ta inda baka da ta ba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam da tsamuri da da ya shigo da shekaru da